Assalamu alaikum masu sauraron sauraronmu. mu da wannan lokaci a cikin cigaban karatun littafin mai suna Ra'ayi na marubuciya Safiya wacce aka fi sani da Mrs. Jemun wanda yake zuwar muku a cikin wannan channel ta mai suna dandalin Hausa Novels wanda ni Maman Hanif ke karanto muku. Kar da ya manta da nuna mana subscribe ta da ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Ikon Allah kaɗai ya kai Zainul gida saboda irin tukin gangancin da ya yi. Haka ya isa gida. Daɗinsa zaune a falo ya shigo ya zube masa gaba ya saki kuka mai sauti kamar wani mace. Tasowa ya kama shi yana tambayarsa me ya yi, me ya faru yake kuka. Kuka kawai yake yi yare na shiɗewa kamar numfashinsa zai bar jikinsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi masibati. Haka dad ɗinsa ya ta maimaitawa har Zainab da tsagaita da kokan shi ma soma amsawa. A cikin minti uku ya ɗan samu zugin da zuciyarsa yake yi ya ragu. Ƙara tambayar sa me yake faruwa? Dad na rasa ta sun ce ba za su aura muni ita ba. Wayyo Allah rayuwata da na san haka za ta kasance da ban amince da lamarin nan ba. Son wai zancen me kake yi haka? Ka kwantar da hankalinka ka yi bayani yadda zan fahimta. wataƙila da taimakon da zan iya baka. Dad bakin alƙalami ya bushe, dan kakansu ya bada ita ga dan uwanta. A'a sweetheart, ka kwatanta min gidan je da kaina na roki alfarma ko za a dace. Dad na gode da kulawarka amma ka bar zancen zuwanka. Yanzu dai ina so ka yi min taimako ɗaya na bar kasan nan daga gobe zuwa jibi. Ina son ganin mom da 'yar uwata Ramlat. Zainul ba inda za ka je na gaya maka. ya faɗa cikin tsawa tare da barin falon. Da kallo Zainab ya bi shi hawaye masu zafi suna yi mishi santiri. Dafe saitin zuciyarsa ya furta, san gishi ne ajali na Zara. Kai cona, da ma a ce ban san ki ba, da da hakan bata faru da ni ba. Zaburaye kamar ba shi ne yake halin neman taimako ba. Ya fice ya faɗa motarsa, da gudu ya bar gidan yana mai furta, wallahi duk wanda ya taɓa min lafiyar Zara, kotu ce za ta raba ni da shi. Daɗinsa ne ke bin a baya saboda ganin yadda ya fita, ya ji ba zai iya haƙuri ba sai ya biyo shi gudun kada wani mummuna abu ya zo ya same shi. Biye yake da shi har ya shiga kulob. Bakin yayi a wajen kulob ɗin ya fito ya shiga ciki, yana raba idanuwa yana neman inda zai hango ɗansa. Can bayan wasu bishiyoyi ya hango shi tare da wasu samari. Cikin sanda ya iso wurin ya laɓe domin son sanin meye haɗin yaransa da waɗannan matasa masu zubin iblisai. Baba, ka gama mishi aiki. Ka gama mishi aiki kawai bisa umarnin oga. Ko ka mance nemansa muke yi, ruwa a jalla sai gashi ya kawo kansa ba tare da mun wahala ba. Wani tsukakken cikinsu ne ya furta cikin murya 'yan jagaliya. Jira mu ji uzurinsa. watakila ya dawo kan hanya ne. Mai ɗan faɗin cikinsu ya amsa da faɗin hakan. Ban dawo ba kuma ba zan taɓa dawowa ba. Sannan na zo ne don na yi wa ubangidanku kashedi a kan abar so ta Zara. Wallahi in har ya mata wani abu na cutarwa, lalle shari'a ita ce za ta raba mu. Na haka na ba ku sako ku sanar da shi kafin mu yi intabiyu da shi. Ka ci ganiyarka, ka ji zai boy, wallahi yanzu zan sheka ka bar zawo Dama na saurara maka ne, ina zaton ka ba da kai ne bori ya hau. Mai faɗin ya kuma faɗa ɗan siririn ya kuma faɗa haka. Ko kafin zainul da Ankara wanda suke wa lakabi da Monki kuma shi kuma shi ne yake cewa komai a wurin ya fidda karamar bindiga. A cikin marasa ya harbe shi a kafa zai kara masa a kirji daɗinsa a cikin zafin nama ya fito inda yake laɓe ya murɗe hannunsa ya riƙe masa makogaro sai da ya ga ya daina motsi sannan ya sake shi ya juyo inda yaransa yake kwance cikin jini a sume ya ɗauke shi cike da tashin hankali sukan sukan abokan manki tuni suka hari na kare tunda suka ga an makurewa manki makoshi son son sanar da ni haɗin ka da yaran can da har suke neman kashe mun kai da da kulob muka haɗu kuma cutar min da Zara suke sanyi. Ya yi shiru kamar mai tunanin abin da zai kuma faɗa. Ina sauraron ka. Me ta yi musu da har suka ɗauki aniyar cutar da ita? Ni ma ban sani ba amma dai sun haɗa kai da ni akan na yaudaro ta ta so ni sai na kawo musu ita. Na amince da hakan ba tare da tunanin komai ba. To ina zuwa gare ta na ji santa da kaunar ƙaunarta sun kama ni. Kamu mai mugun wuya. Dan kullum ban ganta ba ko jin muryarta ba na iya barci cikin sukuni. To da na ga na fada tarkon ta haka sai na ce musu na fasa abin da suka saka ni. Shi ne suka yi mun barazana ni ma ina yi musu irin tawa. Kuma Allah da ban taba kawowa za su iya harbi na ba, saboda ko da wasa ban taba ganin su da mugun makami ba. Ya salam, son wata irin rayuwa ka jefa kanka ban sani ba. I'm sorry dad na tuba ba zan sake aikata makamancin haka ba. Hmm, to Allah ya amsa, amma ina son sanin masha da kake aikata ba tare da sani na ba. dad bana neman mata haka bana homo amma ina kora barasa kuma abin da yake kai ni kulob kenan shan barasa har muka haɗu da su suka ɗora ni a waccan hanyar kuma wallahi da tunda na haɗu da zara na tsani shan giya tare da mugun halinsu ban san wani irin so nake mata ba wanda ya canja ni lokaci daya na daina duk wani abu mara kyau ina ga watakila dan ina zaton za mu yi aure ne ban san hakan za ta faru da ni na rasa ta ba Numfashi ɗin sa ya ja ce lalle na gode wa tarayya. ka da wannan ɗiya albarka. Allah ya biya ta da alkhairi. Ina fatan Allah ya sa ka rabu da wannan halayya ta ka har abada. Insha Allah dad ba zan koma ruwa ba. Ka taya ni addu'a. Kada ka damu ina cikin yi maka addu'a. Godiya nake da Allah ya bar mini kai. Murmushi daɗin ya yi, yana shafa sumar kansa cike da ƙauna. Ya ce yanzu ina yake maka ciwo? Babu, Masha Allah mun gode wa Allah, Allah ya kuma tsare gaba. Amin dadi na gode. Shafo fuskarsa ya cike da kulawa. An jima da yamma za ka tafi wurin mom ɗinka, don na riga da na gama dukkanin shirye-shirye. Za ka bi jirgin ƙarfe shida, ina fatan za ka yi farin ciki. Cikin matuƙar murna ya rungume daɗin nasa yana, ƙwarai kuwa dadi ina son ka na yi farin ciki. Allah ya saka da alkhairi. Amin. amma ina roƙonka dan Allah kada ka koma ruwa tunda ka tuba to ka zamo mai tsantseni kada ka sake komawa sabon Allah saboda uwarka ba mai kula ba ce ko mai kai ba za ta tsawatar maka ba sai dai ma ta ce 'yancin ka ne ka yi abin da kake so kuma ka ga dama ba mai takura ka shi yasa ba na son zuwanka wurinta insha Allah dad ba zan taɓa komawa ba kuma mam ta canja yanzu tana tsawatarwa tunda ita Sister ta kusa mutuwa garin sakacinta gudu Allah ya maka albarka tare da 'yar uwar taka amin ya Allah son ba zan kyale waɗanda suka nemi illata mun kai ba in Allah ya so kafin ka dawo za a nemo min inda suke na hukunta su no da ka kyale su na bar su da Allah kuma ina da Allah ya tseratar da azara daga fada tarkon su amin amma lalle sai na sa an hukunta min su in dai na idanu biyu da su Zai yi magana da ya ɗaga mashi hannu kan dole ya ja bakinsa ya soke tare da miƙewa yana dingisawa har ya isa ɗakinsa. Ba zan basu ba sai an hukunta min su ko dan gaba. Sa yayi ganganci irin wannan cewar dadin cewar dad bayan Zainul ya shige ɗakinsa yake wannan maganar. Wasa-wasa sai da Zara ta sha allurai har da drip sannan ta dawo numal amma duk ta rame Dama ga ta ba wani auki gare ta ba. Shirye-shirye ake ta yi babu kama hannun yaro. Anti Zainab ita ce Zagaba kan basu kayan gyara, a inda kowa yake amfani da nashi. Baki alaikum, Zara ku sai da siya ko an haɗa ta da umma amarya ta tsare ta sannan za ta amsa. Cikin sati ɗaya duk sun canja sun yi masha Allah. Kowacce ta saki jiki tana ɓarje hirar soyayyarta da masoyinta. a ɗan takaitaccen lokacin da ya rage musu sun mara su mallaki junansu hatta da zulfa'a ta ware sai soyayya suke shaka da mahmud ɗinta amma banda zara wacce ta yi bulokin ɗin duk wata hanyar da za ta san za ta hada ta da masoyinta wato ahmad ita dai zainul take muradi a ruhinta gashi an hana su fita ko nan da bakin gate kuma ko ta kira wayarsa ba ta samu haka ba ta san gidansu ba balle ta saci hanya ta je duk da shawarar zuwa gidan nasu tana da rauni duk inda zuciyarta ta raya mata. Ahmad kallon duk wani takunta kawai yake yi a ɗage, yana kuma tausaya mata irin hukuncin da zai aiwatar mata in ta zamo a ƙarƙashin ikonsa. Wai da Zara me kike nufi da wannan kallon iskancin naki? Me kuma na yi na iskanci Zubaida? Yanzu abin da kike waya Ahmad shin kina kyauta kenan? Ko ni haka kika ga ina yi wa Muhammad? Tsaki ta jawo dama wannan maganar ce kike ta wani cika kina basewa to an yi din kuma kada ki sake hada soyayyar mu da taku ni ba na son yaya hiro ke ko kina son yaya Muhammad dan haka kin ga da bambanci mai rata kenan wallahi gulma kike kice ba kya son yaya Ahmad in kuma haka ne me yasa san da je bangaren sa har muka haɗu kika kasa danna kishin ki Zulfa ce ta amshe zancen Allah ya kiyaye taɓewa in yi kishi akan wancan abun Ke dai da kike son sa har kika kasa dannewa sai da kika furta masa. Ke ce za ki yi kishinsa amma ba ni zara ba. Na furta kuma wallahi har yanzu shi nake muradi. Dan dai ba yanda zan yi ne. shine na hakura na amshi ya Muhammad. Amma da za a janye yanzu lalle da yaya Ahmad zan nemi soyayya shi ko ta ƙarfin ya ne. Cikin fushi Zara ta maka mata duka a cinya. Ai ko yanzu ga fili ga mai doki na. Je ki maza ki aiwatar da ki, Kin ga kenan a kanki sai a soma auren maza biyu. banza kawai mara kilas ta karasa maganar cike da kishi dariya suka kwashe da ita suna nuna ta sai ta zara manya ana so ana kaiwa kasuwa wallahi ina ji ya miki ranar da ya Ahmad zai muke ki hmm. Zina take faɗa mata hakan banza ta da ita tare da ci gaba da yanke farcenta Barta sista ai akwai ranakin dillanci ranar da ba mace ci sai Allah Rara, ta auna zubai da suka sake kwashewa da dariya Zulfa'a ce ta sunkuya ta musu raɗa cike da tsokana. Ashe raɗar da ta yi karab zara ta ji. Sai ji ta ta ce to ta yakwa za ki sha'awar auren auren yaya Muhammad. Bayan kin gama kullata ranki a jinsin yan uwanki mace. Ai wallahi cike nake da mamakin cewar da kika kina son yaya hero. Alhalin na ji labarin masali irin naki ba sa muradin maza. Shi yasa ma ba su cika yin aure ba. in kuma sun yi ba su damu da bawa hakkin su ba. To uwar shishiri da ke nake magana ta da zaki wani tsomo baki. An tsomo ɗin banza kanki ake ji da gara ma ki suke san cewa girma ya kusa kama ki. In an kifa ya Muhammad ya ce miki kaniya. Wayyo Allah sarki bawan Allah zai auri ragowar mata. Allah ya saka maka. Cikin jimami ta karasa zancen. Su kuma suka amsa da amin suna masu yin jungun-jungun. Kallon su zulfa ce ta taɓe baki. Ai wallahi cikin ku ba wacce ta kai ni. Cika cikakkiyar budurwa. Ni na san wace ce ni na haka ku zuba ido ku sha kallon lab kawai. Ta magana da tana wani jujjuya ido. Hmm. Ni dai an gama cutar min da ɗan uwa kuma bai yafe ba. Matsowa jikin zinar tai ta rungume ta tana wani lamshe ido. Ma zinar ki yarda da ni ni din cikakkiyar budurwa ce. Dan ban taɓa yarda na ɓata don bai taɓa yarda na ɓata mutunci na ba. Don Allah ki yarda da ni, yayanki wallahi daidai zai same ni. Hmm. An dai yi asara mutum ya ta girba garya, mutum ya ta girba garya ko kunya ba a ji. Zara wallahi zan miki rashin mutunci ko ina ruwanki da na ne shegiya banza. Jibita tana wani wage baki, ciki kamar kilaki, to duba nan ki gani. Ba da abin da za ki yi ba da mana burga. Da ma dai a ce ban san komai ba ne game da rayuwar watsewar da kike ciki. Tana magana tare da lalubo bidiyo a wayarta. Playing ta ta koma bakin kofa. Ta kulle gudun kada wani ya shigo. Zulfa ce da ƙawayenta su uku. a ce da kawayenta su uku babu sutura kirki a jikinsu suna watsewarsu. Mutuwar zaune duk suka yi ita kan kuka ta saka ta kife saman gado tana cewa na shiga uku Yanzu wannan bidiyon ko har ina ya kai? Kai tona ni zulfa'a. kun gulma kike yi sista, cewar Zinat wacce ta cika dam da takaici. Cikin kuka ta sauko ta kama kafafuwan Zara. Dan Allah ki min rage goye bidiyon nan ba dan ni ba. Please sisters ku sa baki man. Ta ce da su cikin zubar hawaye. Zara ki goge dan Allah. Ganin tsayacin wani bai da kyau Zinat ta furta kamar za ta kuka. Sis Zara kike Sista Zara ke kuwa ina kika so kika samu wannan bidiyon? Zubaida ta ko mata tambaya. Sannan ta yi murmushi ta da watsa azurfa a kallon banza sannan ta soma magana. A wayar kawarta na gani, na turo ba tare da ta sani ba, kuma na goge wanda na gani cikin wayar, sannan na bincike na ga bidiyon ba jima da yinsa ba. Nan har ta tura ma kawarta ta intanet tana cewa ta yi mata saving in bukatar amfanin sa ya zo, za ta nema ta yi mata resend ɗinsa.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 a yi saurare lafiya.